Tun da farko sai da shugaban kasar Togon Mr. Faure Nasimbe dema, ya yi ganawar sirri da shugaba Muhammadu Buhari a fadar Aso Rock da ke Abuja. Shugaban kasar Togon wanda har wa yau shine shugaban gamayyar kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ya yi wa 'yan jaridu karin bayani. Bilateral, de Na zo Najeriya ne don in gana da shugaba Muhammadu Buhari in kuma gode masa bisa yadda ya taimake ni a zaɓe na da aka yi a matsayin shugaban ƙungiyar ECOWAS. Sannan in nuna farin ciki na ganin yanzu ya warke sosai bisa lalurar jinya da ya fama da ita a baya. Na tattauna da shugaba Buhari dangane da wasu batutuwan da suka shafi ƙasashenmu na Afirka ta yamma. Mun kuma duba batun matsalar tsaro a ƙasashen Liberia, Guinea-Bissau da Togo. avec euh, gouvernement euh, Kuma a cewar tsohon mukaddashin jakadan Najeriya a Majalisar Ɗinkin Duniya, ambasada Suleiman Ɗahiru, ya ce batu irin na neman taimako Najeriya babu abin da ba za ta iya yi ba. Duk wani abin da yake so Najeriya ta yi Najeriya za ta yi Najeriya ta fi karfin a ce wani abu ya fi karfinta. Duk abubuwan da suke faruwa a cikin wannan shiya namu na ECOWAS duk Najeriya za ta iya shiga ta yi abin da ya kamata kamar yadda aka yi rikicin Liberia aka yi rikicin Sierra Leone wanda muka kashe dukiya da yawa aka kashe mana sojojinmu da yawa da mutane fararen hula da yawa. Saboda haka wannan rigingimu na Gini Bisau da wanda ya taso a Togo Najeriya za ta iya shiga. Zuwan shi ya yi daidai amma kuma ya danganta da abin da suka tattauna da shugaba Buhari. Shugaba Nasimbe ya kuma magantu akan yadda hukumar ECOWAS ta rage yawan kwamishinaninta daga goma sha biyar zuwa guda tara kacal. Daukar wannan mataki a cewar Alhaji Baba Ba'aba da ke zama tsohon sakataren hukumar raya kogin kwara mai kasashen afirka tara bai zo da mamaki ba wato yawancin hukumomin nan suna samun matsala matsala saboda a tafiyar da su nauyin yana kan kasashen da suke ciki kowace ƙasa akwai kuɗin da ake sawa ta biya kowane shekara wato a bajet nasu na shekara abin da yake faruwa shine yawancin kasashen ba biya suke hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja Nigeria